ara'aita in tawaral kal ba ni labari idan karen nan ya ɓoye mana ya tafi ya ɓace da dabbar. awil bazu ma'asai faraja ar-rajulu ila baitihi mutum ya nemi ba karen babu tarkon babu tsuntsu Sun ثم طلبه بعد ذلك bahu. karan nan na ta nema sai ya gan shi ko kuma shi mai dabban ya neme shi fasa bahu min yaumihi dalika a amla kana lam asma min malik fihi shay'a gaskiya to ban komai daga maliku ba walakin ara Allah ya akula na ganin bai kamata a ci ba tunda a babin tsantsani li'annahu qad tarakahu wa raja ila baitihi saboda ya tafi ya bashi ya koma gida ala tara annahu la yadri la'allahu da zai kila mai yiwa ne ma lauka na fi talabi walam ya farin bai yi sakaci ba annahu kana da zakatahu zai same shi ƙarshe ina harbe harbe ya yanka amma bayan ya make shi ko tsuntsun ya make shi ko karin ya gabje shi ya je shi sai ya tafi gida to kaga da ya matsa da neman sakila da ya gan shi da ya gan shi da ya yanka amma ana haka na faru kawai ya tafi gida abunsa can kina wajen yamma sai zo ya gan shi to kaga kenan mutuwa yi. Dama naman farauta in ya buge shi, in ya kashe kai, banda bugewa, in ya kashe shi, ga za a ci, ya cece shi, ko kibi a taɓurma shi, ga za a ci, in an tar da shi da yanka, za a kashe, za a yanka shi. <coughs> In an tarar ya mutu da ya mutu, to amma wannan ƙarshe za a iya yanka ya tafi abin ba. To kaga yanzu mutuwa yi. Don haka shi ne aka shiga ta babawurin wurin cin. ya ce kai kada shi hmm. wanda ya make nan ba karen ya ɓace da ita ƙarshen ta ya bubbuge ta bai ganta ba ko shahun ije ya mace ta ya yayyaga ta kaga da ya ci gaba da nema in ya da ita ta mutu za shi in ya da ita da ranta zai yanka. To, amma wannan zai rufe inda zai tafi yanzu. Can dawo, sai kaga ɗayan biyu zai iya wa karen da wansa ta mutu, zai iya wa ta samu dogon lokaci. Inda ya ci gaba da neman ta da ya ta da rai da ya yanka. Ta kaga yanzu ita ta mutu da kanta ba, asalin karen ne ya bunna ɗinsa ba, ta gana kaga ba ci ba. so yin shi ne ake ce eh saboda wannan abun da ya gudana tsakanin ake ganin shi ma da shi ba za a ci ba saboda kaga ta shiga buha. ta shiga ba don ba a san yadda aka ba don komai na iya yiwa kaga yi nau'in sakaci da ya tsaya da nema da ya tada ita tana harbe harbe kaga kila yanka ko kuma da ya tsaya da nema da ita da ita a mace kaga lahiya lahiya sai kyawunsa ولم يفرد أنه كان يدرك زكاته قبل أن يموت فهو إن لما رجع إلى بيته فقد فرط يفرط فرط عندي يا كشي فلا يأكله بل يشيش لموضع ما فرط آه، سبب سكشي دي في زكاته ألا ترى باكا غني ألا ترى آه، أنه لو أدركه دايا مصر ولم ينفذ القلب كرن نمبر زرتر دك ما قاتله با فتركه حتى قتله القلب أقل لم يأكل gashi ya make shi maimakon ka karɓe shi ka yanka kai ka tsaya kana kalla har karin ya kashe aka zauna ba ce ba damar yanka ta samu mutum ya yankawa lam yakul fa hada hina raja ila baitihi bi manzilati hada kaga kaman wannan yake alladhi adraka kalbahu wa lam yunfid maqatila saidi fatarakahu hatta qatalahu al-kalb fala yakulu لأنه لعل لو كان في الطلب أدركه دايا فاينا نيما دايا ميشي قبل أن ينفذ الكلب مقاتله ولعله إنما أنفذ الكلب مقاتله بعدما جرحه بين يهو خوداشي وبعد أن أخذه فلو كان هذا في الطلب la'allahu kana yudrikuhu qabla an yanfida maqatilahu to mubashir